majalisar Dinkin duniya ta ma yawa da kusan mako guda ne wato tun daga ranar ɗaya ga watan fabrairu na kowace shekara da ta kasance makon ka fahimta juna tsakanin addinai a duniya manufa dai shine a samu kyakkyawan fahimta tsakanin manyan addinai tare kuma da mutunta juna wanda hakan ka iya kawo zaman lafiya tsakanin al'umma to koya malaman addini ke kallon wannan yunkuri na majalisar ɗinkin duniya evangelist usaku zarma wani mai bishara ne a jihar adamawa wannan mako da aka kirkiro shi domin haɗin kai na addini a duniya yana da muhimmanci sosai domin ganin cewa iya abin da za a iya yi a wannan duniya domin a samu ci gaba shine a haɗa kan wayannan addinai ga cewa sun zauna lafiya ba tsangwama a juna ba wata matsala da ke tafiya tare da su sun fahimci juna ko ya ci gaba daidaito ina ga wannan yana da kyawu sosai domin zai kara haɗa kan al'umma a faɗin duniya baki ɗaya saboda haka ci gaba da yin ta domin yana da kyau sosai. Shak Abdullahi Isa Adam babban limamin masallacin Juma'a na ATV Yola na fa ganin wannan makon na da muhimmanci inda ko ya bada misali da abin da ke faruwa a kasar Malaysia. Mu tsaya mu addinin mu tsakanin mu da Allah da ya halice mu ce mu addini don bauta masa. Wancan mai addini shi ma ya irin nashi. Ai kira zuwa ga mutunta juna a duk yanzu misali bari maka misali ga inda irin wannan abin ya faru kuma an ci nasara shine da yake na wajen shine kasar malaysia in ka duba addini ne guda uku kuma masu karbi a duniya in ka kara da na hudu shine addinin masiyanci ma'ana ka ga musulunci suke ainihin wato da abin da ya shafi karfi a kasar saboda suke rike da mulki akwai addinin buddhist wanda suke so mutanen chinese da suke wurin 'yan ƙasa suna addininsu akwai masu addinin hindu suna nan suna addininsu kowanne da wurin ibadarsa kowanne da amma ana mutunta mutuncin juna ana ganin mutuncin juna kowa yana ainihin kima ganin kimar kowa kuma da menene dai akwai fa bukatar samun fahimtar juna tsakanin mabiya addinai kamar yadda mai bishara kuti ya yi karin haske a ci gaba da faɗakar da jama'a kan zaman lafiya domin aka ce zama lafiya fi zama ɗan sarki in ji ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a Najeriya.